Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk na da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Litinin uku ga watan Afrilu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Maryam dakarun Ukraine da na Rasha sun bayar da rahotanni masu cin karo da juna da su ke nuna cewa shine ke rike da iko da birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine. Gwamnatin kasar Burkina Faso ta kori 'yan jarida biyu na kasar Faransa sakamakon wallafa wani rahoto kan kisan gilla ga kananan yara a barikokin soji. Majalisar dokokin kasar Malaysia ta zartar da wani ƙudurin doka na cire hukuncin kisa a kasar yayin da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi marhabin da matakin. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazum ya sauke babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar janar Salifu Modi ya kuma maye gurbinsa da janar Abdu Sadiku Isa matakin da manazarta ke kallo ta fuskoki daban-daban. canjin hafsoshin soja yana tsammanin an yi shi don a kawo sabon jini na farko na biyu kuma mutane na cewa tabbas shugaba bazum ya juma a tauye Eh, ya kasa yaya kan shi da eh, abubuwan da ya gada da tsohon shugaban kasa muhammadu isufu bayan haka za ku ji cewa a yayin wani taron buɗe baki da sheikh dahir bauchi ya shirya a garin kaduna tsohon ministan wasanni a najeriya barista solomon dalon ya ce wasu 'yan siyasa na ƙara kawo rarrabuwar kawuna a najeriya bayan zaben shekarar nan ta 2023 koke-koke da suka bi bayan zabe na bana suna da yawa kuma sun dada raba kaunan mutane sahalin nan irin kalmomi da ke fita a bakunan shugabane na siyasa bai nuna cewa sun fahimci halin da kasa na ciki ba za ku ji ƙarin bayani nan gaba sannan kuma za mu kawo muku rahoto a kan ziyarar da shugaban hukumar kwana-kwana na najeriya ya kai garin maiduguri a jihar borno biyo bayan aukuwar gobara a lokuta daban-daban a 'yan kwanakin nan. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci. Yau ma muna nan tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam wanda baban gidan Jibril ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum barkamu da wannan la'asariya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Dakarun Ukraine da na Rasha sun fitar da rahotanni masu cin karo da juna da yammacin jiya Lahadi. dangane da birnin bakamus da ke gabashin ukraine wurin da aka kwashe watanni ana gwabza kazamin yaƙi tsakanin ƙasashen biyu shugaban rundunar mayakan wagner na rasha ya ce dakarunsa sun kafa tutar ƙasar rasha a babban ginin gwamnati da ke bakamut kuma sun karɓe iko da birnin a shari'ance rundunar sojin ukraine kuma ta ce dakarun rasha na ci gaba da kai farmaki a bakamut to amma dakarun ukraine sun yi karfin halin ci gaba da rike iko a birnin yayin da suke daƙile hare-haren abokan gaba da dama shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na yau da kullum da yammacin jiya lahadi cewa yanayi ya kazamta sosai a bakamot a jiya lahadi din gwamnatin kasar burkina faso ta kori 'yan jarida biyu na kasar faransa sakamakon wallafa wani rahoto kan kisan gilla ga kananan yara a barikokin soji gwamnatin ta mulkin soja ta burkina faso bata bayyana dalilan korar tasu ba to sai dai a wata sanarwa jaridar liberation ta ce rahoton bincike wato rahoton bincike kan wani hoton bidiyon da ke nuna sojoji suna kashe yara shine ya bata ran gwamnatin sadibu maron shine daraktan kungiyar 'yan jarida da ba su da shamaki na yankin afirka ta yamma Military juntas have not hesitated to reshape the media landscape in order to better serve their interests. Ya ce gwamnatocin mulkin soja ba sa wasa wajen sake fasalin kafafen watsa labarai don su yi daidai da bukatunsu a lokacin da suka karbi mulki a mali da burkina faso da chadi gwamnatocin mulkin soji sun yi kokarin mamaye kafafen watsa labarai ta hanyar kakaba musu dokoki da takunkumai har ma da kai musu farmaki da kama su a yau litinin kasar philippines ta bayyana karin sansanonin soja hudu da amurka za ta yi amfani da su wanda kusan yannin adadin da aka shata a yarjejeniyar tsaro da ke da manufar karfafa da ɗaɗɗen kawanci a tsakaninsu. su faɗaɗa yarjejeniyar haɗin gwiwa ta tsaron tana bayyana irin muhimmancin philippines ga ƙasar amurka wadda ta yi mata mulkin mallaka wanda kuma ke zuwa daidai lokacin da ake samun ƙwarin wato karin damuwa kan ayyukan china a kudancin tekun china da kuma takaddama kan taiwan mai cin gashin kanta yarjejeniyar wadda aka rattaba wa hannu a shekara ta 2014 a ƙarƙashin mulkin shugaba barack obama tana baiwa amurka damar amfani da sansanonin sojin philippines domin horarwa ta haɗin gwiwa da girke kayan aiki da kuma giggina wuraren aiki kamar titi da jiragen sama da adana mai da gidajen soji to amma kuma ba zama na dindindin ba. To madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yayin da yake cika shekara biyu da ɗara karagar mulki, shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazum ya sauke babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar Janar Salifu Modi, inda ya maye gurbinsa da Janar Abdu Sadiku Isa. Matakin da manazarta ke fassara shi a matsayin na sake jan ɗamarar yaƙi da ƙungiyoyin ta'addancin yankin Sahel. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. janar salifu modi wanda ya samu karin girma a ranar laraba 29 ga watan maris na 2023 daga general de division zuwa general de corps d'armée wato daga mai tauraro uku zuwa tauraro hudu ya shafa shekaru sama da biyu yana shugabancin rundunar mayakan nijar to sai dai haka kwatsam taron majalisar ministoci na ranar juma'a 31 ga watan maris ya ba da sanarwar cire shi daga mukaminsa ba tare da bayyana dalilan ɗaukar wannan mataki ba tuni dai abin ya fara ɗaukar hankulan masana sha'anin tsaro irin su bas mumuni da ke kallon sa ta fuskoki da dama canjin hafsassun soja ina tsammanin an yi shi don a kawo sabon jini na farko na biyu kuma mutane na cewa tabbas shugaba bazum ya juma a tauye eh, ya kasa yaya kan shi da eh, abubuwan da ya gada da tsohon shugaban kasa muhammadu isufu na uku eh, salifu modi an aika shi ya ga shugaban hasimi goita sun ga abubuwan da sun gaya ma juna bai da injin gayin wani abu da ba wanda ba zama aika shi ba ko kuma samu sauyin aƙida bayan sun haɗu da shi da hasimi goita don wannan abun kamar yadda waɗansu suke gani eh, ya ba shugaba ƙarfin gwiwa ya kai shi general de corps d'armee eh, ai mai abun da yake su kuma a rabu da shi ba cikin rigima ba. Matashin hafsan soja janar Abdu Sidiku Isa ne aka nada don mai gurbin janar Salifu Modi. Sabon kwamandan rundunar mayakan na nishar sananne ne a aikin soja. Kafin a bashi wannan mukami shine babban su sufetar rundunonin sojoji da ta jami'an tsaron jandarma. To shin kowane irin kalubale yake gabansa? editan jaridar laru da lissuwar ibrahim musa shine maga takardar kungiyar 'yan jarida masu kula da sha'anin tsaro rgps kalubalen da ke gaban shi su ne kalubale waɗanda ke gaban duka wani babban soji ko kuma wani babban mahukumci yanan ƙasashenmu na yankin sahel ƙasashe kamar su Tamunan nan jamhuriyar niger da burkina faso da mali shekara da shekaru ke fama da ta'addanci to abin ya kai yanzu inda ya mahita daga wannan ƙasashe hudu da aka sani ya fara kwararren kasashen bakin teku kamar su ƙasar cote d'ivoire ƙasar togo ƙasar benin da kuma ƙasar ghana a cewar a basu mumuni kyawawan sakamakon da ake fatan samu bayan waɗannan sauye-sauye abu ne da ya danganta daga wasu mahimman sharuɗan da ya kamata a yi la'akari da su na farko shine eh, lalura ta ta da a nazarta a tsara a tahiyar da harakar yaƙi a filin daga na biyu ya kamata a shi shugaba musamman hafshan soje yana da iko bisa ga duk abin da a ƙarƙashin shi ko sojawa ne ko kuɗi ne ko menene da an kasa a ƙarƙashin shi kuma a san tabbas wannan ikon ana jin shi wannan abubuwa suna da muhimmanci wajen ta da haraka yaƙi a filin daga. An yi katari gwamnatin rikon kwaryar Burkina Faso a ƙarƙashin shugabancin kaftan Ibrahim Traore ta aiwatar da makamancin wannan canji na shugabancin dakarun tsaro inda aka sallami kwamandan rundunar mayakan ƙasar daga mukaminsa a ƙarshen mako. A take aka naɗa Kanal Celestin Sampore a wani lokacin da kasar ta ƙaddamar da manyan samame da nufin ƙwato yankunanta da ke hannun 'yan ta'adda. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sulaiman Muna Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. To majalisar dokokin kasar Malaysia ta zartar da wani kudirin doka a yau litinin na cire hukuncin kisa a kasar yayin da kungiyoyin kare hakkin bil'adama suka yi marhabin da kuri'ar da aka kada a zama wani muhimmin mataki da zai yi babban tasiri a wasu wurare a kudu maso gabashin asiya hukunce-hukunce kan laifuka da dama da suka hada da kisan kai da safarar miyagun kwayoyi a can baya sukan zo ne da hukuncin kisa kai tsaye ba tare da baiwa alkali wani zaɓi ko dama ba sabon kudirin dokar bai soke hukuncin kisa ba to amma ya baiwa alkalai dama a maimakon kisa su ba da zaman kaso wato zaman gidan kaso na tsawon shekaru 30 zuwa 40 a ƙarƙashin wasu sharuɗa da yake jawabi a zuwarin majalisar wakilan malaysia mataimakin ministan shari'a rampal singh ya ce ba za mu taɓa kawar da kai kan muhimmancin 'yancin rayuwa na kowane mutum ba to sai dai har yanzu ƙudurin na jiran amincewar majalisar dattawa amma kuma ana sa ran cewa zai sami amincewar ba tare da wata adawa ba. labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Tsohon ministan wasanni a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari barista Solomon Dalon ya ce kalaman da wasu 'yan siyasa ke yadawa bayan zaben shekarar nan ta 2023 sun ƙara rarraba kawunan al'umma a Najeriya kuma akwai buƙatar ɗaukar mataki. Dalon ya bayyana hakan ne a lokacin wani taron buɗe baki da Sheikh Dahir Bauchi shirya a garin Kaduna a jiya. Shi ma babban malamin ya yi kira a kan buƙatar haɗin kan Najeriya a wannan lokaci. Ga rahoton da Isa Lawal Ikara ya aiko mana. barista Salomon Dalon wanda ke jawabi a gidan shahararren malamin addinin musulunci nan Sheikh Dahir Usman Bauchi a lokacin taron buɗe baki tsakanin musulmi da Kirista a garin Kaduna ya ce wajibi ne dai musulmi da kirista su zauna lafiya da juna. Yau mun zo shan ruwa ne kuma bana mun zo da dogon buri. Na farko wannan zumunci domin tabbatar da zaman lafiya da kawo fahimta da neman gina ɗaurariyar dangantaka tsakanin musulmi da krista a Nigeria. Bana mun zo ne mu ga wayan Najeriya cewa ya zama dole ne mu yi zaman lafiya da juna. Ubangiji Allah ya halicce mu addinai daban-daban, kabilu daban-daban, ya kuma albarkace mu da kasa ya hada mu a wuri guda ba kuskure bane. Bana an gama zabuka lafiya amma da sauran kura baya. Koke-koke da suka bi bayan zaɓe na bana suna da yawa kuma sun dada raba kaunan mutane. Sahalin nan irin kalmomi da ke fita a bakunan shugabanni na siyasa bai nuna cewa sun fahimci halin da kasa na ciki ba bambancin addini wanda muka bar daga baya yanzu 'yan siyasa sun je sun rungume ta sun kawo ta cikin siyasa. Fitaccen malamin addinin musulunci nan Sheikh Dahir Usman Bauchi wanda ya saba jagorancin buɗe baki tsakanin musulmi da Kirista a gidan shi da ke garin Kaduna. ya ce shugaban da zai kawo zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin mabiya addinai daban-daban shi Najeriya ke da bukata yanzu. Siyasar hada kan jama'a daban ne ita ce kyakkyawan siyasa a haɗa kan ƙasa a ji daɗin zama lafiya uwar mu ɗaya uban mu ɗaya da barko adam kenan da hawa'u sannan kuma daga baya muka zama kabilu daban-daban ba don mu faɗa ba a don mu san juna mu taimaki juna ba don mu faɗa ba saboda haka duk wanda shugaban da zai kawo tunanin zaman lafiya ya yi shugaban da zai kawo tunanin rabuwa da fada da neman haƙƙi da zafi idan an yi zaɓe irin wannan idan mutum ya shi bai daidai yana da dama ya je kotu ya gaya musu ga abun da aka yi ga abun da yake akwai ga abun da yake akwai idan yana da gaskiya nema masa sa in ba da gaskiya ba shi hakuri don a samu zaman lafiya a saurari gaba allah ya ba mu lafiya zaman lafiya a Najeriya. Allah haɗa kanmu a Najeriya. Pastor Yohana Buru na cikin manyan malamai malaman addinin kiristan da suka halarci wannan taro na shan ruwa mun zo mun sami uba kuma kakanmu shi shehi da kuma shi tsohon minista sauran musulmai da kristo suka haɗu a nan duka muna gode Allah da wannan babban zumunci da muka da muna yi tare Allah shi ba mu zaman lafiya a kasan nan Allah ya sa mu yi tunani mu gane cewa wanda suke kokari su hana mu zaman lafiya yaudara mu suke yi cutan mu suke yi don Allah wurin da musulmai suka batawa wa kristoci rai ko suka musu laifi dan Allah ko kristoci ina roƙon ko ina kuke a duniya ku yafe haka ma ga musulmai mu yafe a juna duk da muka saba junan mu domin hakori da harshe suna nan tare da juna amma sukan saba juna amma ba su rabuwa manyan malamai da mabiya addinin musulunci da kristoci ne dai suka halarci wannan taro daga sassan Najeriya daban-daban kuma bayan cin abincin buɗe baki kala daban-daban sun yi wa Najeriya addu'o'in ci gaba. Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara. To yanzu kuma za mu leƙa arewa maso gabashin Najeriya inda shugaban hukumar kashe gobara ta ƙasar Mr. Olola Jaji ya kai ziyarar gani da ido garin Maiduguri da ke jihar Borno bayan aukuwar mummunar gobara da ta laƙuma shaguna sama da dubu goma sha biyar a baya-bayan nan. Mr. Jaji ya ce hukumar za ta ɗauki matakan da suka dace don hana aukuwar hakan nan gaba. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. shugaban 'yan kwana-kwana na kasa wato da ke tarayyar najeriya mr ulola daji ya zarci jihar borno na ganewa idanunsa irin hasaran da gobaran ya haifar da kuma yi alkawarin magance aukuwar hakan nan gaba a cikin wata guda dai an samu tashin gobara daban-daban guda uku a manyan kasuwanni da kuma wasu shaguna hada da sansanonin 'yan gudun hijira guda biyu wanda dukkaninsu ya auku a jihar borno sai dai mafi girma shine babban kasuwar litinin wanda aka fi sani da monday market wanda aka ce an samu hasaran kusan shaguna dubu dubu goma sha biyu da wutan ya kone kurmus an dai samu tashin gobara na farko a kasuwar litinin din ranar 26 ga watan fabrairun wannan shekara wato uku wanda ya haifar da mummunan asara ga 'yan kasuwar mai janyo hankalin duniya baki daya. here today to with the government and the people of Borno State for the outbreak of fire that happened. Ya ce na zo nan ne yau don jazanta ma gwamnati da kuma mutanen jihar Borno sabida waɗannan tashe-tashen gobara da aka samu. Ya ce wannan mummunan gobara ne da ya auku kuma ba da za a yi fata bane ya sake aukuwa. Dukiya mai dimbin yawan gaske na miliyoyin naurori ya kone gurmus. The traders are, uh, uh by the God of Almighty some may not be able to recover. Mr. Daji ya ce waɗannan 'yan kasuwa in ba da taimakon Allah ba ba za su iya mai da asarar da suka yi ba. This kind of uh, inferno is preventable. It's actually preventable. Ya ce kuma irin waɗannan gobara ana iya kare aukuwarsa don a dan gaskiya abu ne wanda za a iya karewa in muka amfani da ƙananan ƙananan shalurin da ake gindaya mana. Maybe carelessness or any other thing may happen which I believe that my officers will be able to give the adequate reports But this is a, a, a very, a very large massive destruction. Mr. Daji ya ce ko ganganci ko kuma wani abu dai da kan iya faruwa. Wanda ina da yakinin cewa jami'ai na za su iya bada rahotanni a kai kamar da ya kamata. Ya ce idan ka duba wannan babban asara ne da ya auku sakamakon wannan gobara na ɗimbi miliyoyin dukiya. An tambayi babban jami'in kwana-kwanan ko mai 'yan kasuwan ya kamata su yi saboda kare kansu don akuwar irin wannan iftila'i nan gaba sai amsa da cewa One of the solutions is number one, the traders should be cautious of fire the first place. Ya ce abu na farko waɗannan 'yan kasuwa ya kamata su mai da hankalinsu don duk wani abin da ya danganci wuta. Sabida idan ka mai da hankali za ka iya sanin cewa mabara na iya akuwa kowane lokaci. Kuma tabbatar cewa an samar da dukkanin kayan kashe wuta musamman ma mafi sauki a cikinsu abin da ake kira fire extinguisher. To ko mai sauran 'yan kasuwan ke cewa ne game da wannan itilayi da Allah ya jarabce su da shi? Aliyu Muhammad, eh, muna kiran gwamnati da ta taimaka ma ta yi tallafi a gare su tallafin gaggawa sabida gashi an shiga watan Ramadan ina so ya gwamnati ta yi tallafi a gare su ta taimaka yawa ya sunan malami suna suleiman muhammad usman to muna neman alfarma wajen mai girma gwamna ya mana taimako ya gyara mana kasuwan ya shiga hanya wanda karfin su kaɗan na dan taimaka musu sai ma ce kamar shagon mai gidan ya taɓa ko eh shagon mai gidana ya kone shagon shi biyu ne a duka biyu sun kone wasu 'yan kasuwa kenan ke jawabi game da wannan iftila'i da Allah ya jarabce su da shi da kuma ke kiran gwamnatoci da su kawo su ɗauki da gaggawa haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa dage. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A makonni biyu da suka gabata mun kama ku hirar da muka yi da Hamisu Hamisu Haruna wani malamin Ingilishi a jami'ar alƙalam da ke Katsina wanda kuma kuma ya kai ziyarar aiki a kasar amurka a wannan shiri za ku ji karshen tattaunawar da malam hamisu hamis haruna ya yi da abokin aiki na sarfilu hashin goma a lokacin wancan ziyara da ya kai kasar amurka to ka zagaya a nan birnin washington dc ka je ka wasu jami'u ko kuma ka shiga ajizuwan zuwan koyarwa ga yadda ake koyarwa mene bambancin yadda ake koyarwa a nan amurka da yadda ku kuke koyarwa a gida na ji daɗin wannan tambayar da ka yi min domin yana ɗaya daga cikin abin da muka zo koya hmm. ah, shi ainihin taken shi wannan program din da muka zo shine social and emotional learning hmm. ma'ana integrating social emotional learning in english language classroom yadda za a samar da wani yanayi da ɗalibi zai samu kansa a yanayi mai kyau hmm. domin ya samu ya koyi wannan yaran wanda idan muka muka duba a Najeriya kusan gaba ɗaya kishiya abin muke. Jiya ba a yin abin da ya kamata. Hmm. Jiya ina tattauna da wanda ce yanzu misali a Najeriya idan ka duba za a gani har wani disciplinary master muke da shi. Hmm. Ma'ana mai horarwa, malami mai horarwa. Hmm, Wannan ya sa ɗalibi zai ji yaro zai ji in ka ce masa tashi ka tafi makaranta zai ce ba zai je ba ko kuma zai ji wani abu yanayi a jikinsa saboda me ya san daga ya je duka ne in ya makara duka ne in ya waye duka ne komai duka ne wannan psychologically yana taba tunanin yaro hmm. sannan kuma yana affecting shi kansa faculty of thinking da faculty of learning na yaro ma'ana ita kanta tunaninsa da yanayin yadda zai koyi karatun yana hmm. taba shi domin duk lokacin da ka samu wa yaro yanayi mai kyau to zai koyi karatu ko kai ne za ka samu ma da yanayi mai kyau mm. ba abin da za a baka ba koya ba wannan ne dalilin da yasa in muka je wata kasar za ga 'yan Najeriya suna samun ci gaba sosai suna excelling saboda me saboda an samu su da yanayi mai kyau so wannan abin ina ganin shi ya kamata mu ma mu kwaikwaya domin a cikin makarantun da na je akwai Montgomery College da muka je exactly wanda a wannan college in na samu wasu yanayi wanda abin ya burge ni sosai wani irin yanayi ne wannan misali za ka ga idan ka je aji za a ga akwai friendliness akwai abota akwai kyakkyawa alaka tsakanin malami da ɗalibi sannan kuma baya ga haka har wani tsari suke da shi na abin da ake kiransa da suna kariya talk hmm. wanda mu kariya talk da muke yin sa muna yin sa ne iya a ƙarshen semester kaɗai ko in ce wato malami ya ringa tattauna ɗalibi kan tafarkin da yake son ko kuma aikin da yake son ya idan ya so ya sannan kuma ya mm. ƙara taimakonsa wajen ya tabbatar da cewa ya samu nasara a kan wannan abin da yake so ya yi sannan za ga eh, shi kansa yanayin environment din is highly conducive idan na ce highly conducive ina mm. nufin waje ne wanda tabbas idan ka je za koya abin da ya kamata koya saboda yanayin gurin akwai nutsuwa akwai nutsuwa akwai kayan kuma aiki da ya kamata a yi so kamar yadda na faɗa akwai wasu abubuwan da muna tunkara kalubale mu a Najeriya especially abin da ya shafi kuɗi amma akwai hanyoyi da malami zai iya amfani da su ko da wayarsa yanzu misali idan ina so in koyar da pronunciation ba da bukatar sai na je na ce principal ko headmaster ya bani kaza da son koyar da kaza da waya ta kaɗai zan iya downloading dan abu da bai fi saka ah, minti biyu ba mb mm. biyu ne wanda da kuɗi na zan iya siyan sa ukun na ɗalibai akwai mp3 din nan da ake amfani da ita wanda idan ka ɗora ta ka kunna ta duka ɗalibai za su iya ji akwai hanyoyi da yawa na abin da ya shafi interactive session wato abin da zai baka mamaki a shekara ta ashirin. Hmm. akwai wani horarwa da na yi a nan kano hmm. na tara malaman turanci akalla guda sittin. waɗanda ba su horarwa akan yadda za su bi wajen koyar da ɗalibai. a dabarun koyarwa dabarun hmm. koyarwa wanda muka gabatar da shi a American kona wato abin da zai baka mamaki shine malamai suna da ilimin ba ba su da ilimin ba amma hanyar da za su bi wajen engaging wajen interacting da ɗalibai hmm, wajen ma'amala da ɗaliban shine abin da yake ba su matsala saboda haka malami zai zo ya cika allo dam da rubutu da rubutu sannan ya ce ɗalibai su kwafa in suka faru ma bai da lokacin da zai musu bayani kawai sai gobe shine lakcan nasu da koyarwa na wannan rana ya riga ya gama da wannan amma abin da zai baka mamaki mun yi wannan eh, workshop din na iya kwana ɗaya ne muka koya musu 'yan dabaru ne yadda za su ringa yi wallahi abun mamaki irin responses da na ringa samu daga mm. gun malaman da ike na ba su activities na cewa idan sun je muna so su nuna mana yadda suke koyarwa a da da kuma yadda suke koyarwa yanzu bayan sun koyi bayan sun koyi waɗannan abubuwa. wato hotuna da video da suka turo min ɗaliban mm. zai burge ka ɗaliban an yi grouping su. an ba su activities kusan kowa ya shirya lalle da gaske yana son ya karatu menene ya jawo ba wani abu mm. suka yi amfani da shi na kuɗi ba a'a dabarun koyarwar ne suka canja duk lokacin da ka ajiye ɗalibi ya aji ka ce za a koya masa karatu awa ɗaya awa biyu awa uku ba ta da ya ba da komai ba dole zai ji ya gaji da abin amma ka nuna cewa shi ma yana daga cikin eh, ma'ana yana daga cikin mutanen da za su iya koyarwa hmm. ma'ana yana da gudunmawar da zai iya bayarwa mu kan malamai da muke ba wai mun san komai bane kamar yanzu misali da muke malaman jami'a akwai ɗalibi da za ga ya fika ilimi ya fika komai amma Allah ne baka wannan damar na ka koyar da shi so ya kamata ka nuna shi ma yana da muhimmanci ra'ayinsa yana da muhimmanci perception ɗinsa yana da muhimmanci tunaninsa yana da muhimmanci ma'ana ya zamanto mun ɗauke koyarwa daga teacher centered approach approach to hmm. learner centered approach ya zamanto mun fi mai da hankali akan su ɗaliban domin duk lokacin da ka jawo ɗalibi kusa da kai ka nuna shi ma ya bada gudunmawarsa a ciki shi wannan shi zai sa ya fi koyan abin yadda ya kamata wato dai a nuna ɗalibi yana tsoron malami wannan ba hanya ba ce ko dabara ta koyar ɗalibi ba ba hanya ba ce hasali ma hanya ce ta koyar ɗalibi daga abin da ya kamata saboda wani lokacin zaka ga cewa ɗalibi yana tsoron malami saboda ana cewa wannan malamin a yanzu zaka faɗi ajinsa to kafin ma ka shiga ana ce ma an ka shiga zaka faɗi ajinsa. Masu raro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za ku ji mu da wani sabon shirin a madadin Sarfilu hashin Gumal da kuma bakon namu Hamisu Hamisu Haruna sai kuma jami'ar da ta ba da umarni juli Leather Gresham na ku abin yaji burin ke cewa huta lafiya sai wani mako. To madalla yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne baban dimamman. Kace muna ba da shawara zuwa ga zababben gwamnan jihar Kano mai jiran gado abba gida-gida da ya tashi tsaye wajen haɗa kan al'ummar Kano da abin da zai kawo ci gaban jihar ya guje wa yin ramuwar gayya Allah ya sa mu dace amin ra'ayi na gaba ra'ayinka ne ayuba isa garin noma kace a gaskiya talakawan najeriya muna cikin wani mawuyacin hali a lokacin azumi saboda matsalar rashin kuɗi da kuma tsadar rayuwa Allah ya kawo mana sauƙi amin. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayi ne daga Okasha Abdulsalam Koko jihar Kebbin, Najeriya. kai ko cewa kai muna yi wa dakarun sojan Nijar fatan alheri akan nasara da suke samu na murkushe wani gungun 'yan ta'addan Boko Haram a ƙasar Nijar. Muna fata Allah ya ƙara wa jami'an sojan Nijar da na Najeriya baiwa da nasarar murkushe 'yan ta'adda a duk inda suke a faɗin Afirka. To ra'ayoyi da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa. To yanzu kuma ga nasiha kan falalar azumi albarkacin watan Ramadan. Sunana Abdurrahman Jadi, insha Allah almajiri nake wanda ke karantar da alkur'ani a cikin garin Kwanni a masallacin Juma'a na margayin Mallam Salisu na'ata. Lalle ita sallar tarawihi sallah ce wadda take da ma'ana mai yawa a cikin addinin mu na musulunci. domin tana ɗaya daga cikin sunnoni masu girma wanda annabi rahama muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sahabbai ne da al'ummarsa gaba ɗaya tunda annabi yana cewa man kama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddam annabi ne ya ce duk mutumin da ya yi tsayuwar ramadana ma'ana tsayuwar ramadana shine wannan kiyamun laili din nan yana daga cikin tsayuwar ramadana kenan asara ce babba ga al'umma wadda take wadda ba ta da iyaka babba asara a ce ramadana ya huce mutane babu ruwansu da salloli na kiyamun laili wallahi babba asara ce domin yana daga cikin abin da annabi ya kwadaitar da sahabbai ne a kansa ya ce wanda ya yi tsayuwar ramadana shina mai imani kuma ya yi dan ya samu lada washen allah sai annabi ce gofira lahu Allah ya gafarta masa ma taqaddama min zambihi abinda ya gabatar na zanubban shi duka Allah ya yi mai su to kenan akwai babban tabewa ga mutanen da har Ramadana ya kuce ya sa musu zuwa masallaci so ɗaya ko so biyu gaskiya akwai asara akwai tabiya babba To sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniya Mobile ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.